Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. Barkanmu da wannan lokaci to ga Hand 2 in 1. Yau wannan shine na fauda na shi Hand 2 in 1 yana ƙara girman nono da mazaunai. Yana gyara dai nono da mazaunai ga oil shi. Masha Allah wannan shine oil ɗinsa ga kuma na garin. Ana shan shi da madara. ta ruwa yana da kyau sosai yana gyara nono yana gyara mazaunai. mai sannan har mai shayarwa in tana amfani da shi zai kara wa yaronta lafiya yana da matuƙar kyau sosai da sosai sannan ba shi da wani side effect